na iya sarrafa naman shanu 800, tumaki da awaki 960 da kuma raƙuma 40 a kowace rana. Haka kuma masana'antar na da ɗakunan ajiya masu ƙanƙara waɗanda za su iya adana nama tan 376. Ba ga wannan, masana'antar sarrafa naman da ke cikin mayankar na iya samar da abincin dabbobi da takin zamani da ake yi da ƙashi da ya kai kilogiram 300 a kullum. Ha kuma tana samar da kilogram 700 na nama a kulle yau. A cewar gwamnan Datsu Umaru, an samar da wannan tsarin ne domin a daina safarar dabbobi zuwa kudancin ƙasar nan, a koma safarar nama a cikin ƙanƙara. A shekarar 1968 ne dai gwamnatin Alhaji Audu Bako ta tsara mayankar. Ta kuma bai wa wani kamfanin ƙasar Hangari mai suna Complex, kwangilar aikin a 1974 a kan farashin naira miliyan 6,500 sai a 1976 aka ƙara kuɗin zuwa naira miliyan 12 a shekarar 1979 aka kammala aikin mayankar kuma aka buɗe ta zamanin gwamnan farar hula alhaji abubakar rimi sai dai ta samu matsala bayan da aka ce na'urorin kashe dabbobin sun saba tanadin addinin musulunci na yanka dabba tare da karatun yanka. Ha kuma an samu ƙarancin dabbobin yankawa. Sai bayan hawan janar baban Babangida kan mulki, a shekarar 1985 gwamnatin kanar Ahmad Daku ta sake ba da kwangilar yi wa mayankar garin Bawul a kan Naira miliyan 18,500. Kafin ƙaddamar da mayankar sai da aka kewaya da malamai da sarkin Kano da sarkin Kazaure suka tabbatar cewa ana yanka dabbobin ne da wuƙa, tare kuma da karatun yanka. sai fiɗa da sauran ayyukan sarrafa nama da ƙasusuwa ne ake yi da na'urori. Kuma domin samun ɗorewar aikin, gwamnatin Indatsu Umaru ta mayar da mayankar ta zama kamfanin kasuwanci mallakar gwamnatin jihar Kano. Inda ta sa masa suna Nigerian Meat and Associated Products Limited. Gwamnatin ta kuma naɗa Dr. Yusuf Maitama Ahmad a matsayin janar manaja. Sai dai kamfanin bai jima yana aiki ba aka fara samun koma baya. Ko a watan Yunin 1991 sai da kwamishinan kasuwanci ƙarƙashin gwamnatin kanar Idris Garba, Alhaji Ahmad Umar Gumal, ya bayyana takaicinsa game da halin da kamfanin ya shiga, inda har ya gargaɗe shugabannin kamfanin na lokacin cewa in ba za su iya ba su ajiye aikin. Da haka dai harkokin mayankar suka ci gaba da taɓarɓarewa har ta kai ga an sake rufe ta. Sai a zamanin gwamnan Kano, Abdullahi Umar Ganduje ya sayar wa da 'yan gwangon ragowar na'urorin kamfanin. Daga bisani kuma ya sayarwa da 'yan kasuwa filin mayankar, inda yanzu haka tuni an yanka fulotai, babu sauran wata alamar mayanka ko kamfanin sarrafa nama a wurin, sai dai tashin zance. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi Gwadabi ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.